Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 22 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin zamu ji cewa shugaban najeriya ya bada sabon umarnin tabbatar da murkushe haramtacce kungiyar ipop da ke tada zaune tsaye a kudu maso gabashin najeriya haka kuma zamu mu leƙa jihar tawa a jamhuriyar niger inda haɗakan ƙungiyoyin manoman albasa a jihar ta gudanar da wani babban taronta muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da labaran duniya. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sarauniyar Ingila Elizabeth ta koma bakin aiki a yau Juma'a bayan da ta kwanta a asibiti na kwana ɗaya abinda fadar Birkenham ta kira zuwa asibiti don binciken lafiyarta. A cewar fadar sarauniyar mai shekaru 95 ta kwana a asibitin King Edward 7 mai zaman kansa a daren ranar Laraba inda aka yi mata gwaje-gwaje bayan da ta soke ziyara aiki zuwa arewacin Ireland don bikin cika shekaru 100 da kafuwarta. Fadar ta ce sarauniya Elizabeth ta amince da shawarar likita don hutawa na 'yan kwanaki ta koma fadar Windsor Castle a yammacin ranar Alhamis. Zuwan nata asibiti ba shi da alaka da covid-19 kuma ta kasance cikin walwala da koshin lafiya prime minister boris johnson ya aika da saƙon fatan alheri inda ya yi magana game da dawowar sarauniyar akan ayyukanta a ranar juma'a johnson ya faɗa wa manema labarai cewa na fahimci cewar a zahiri sarauniya ta dawo kan bakin aikinta a windsor yayin da muke magana cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta moderna ko johnson and johnson kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba rochelle walensky shugabar hukumar ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar alhamis abinda ya sa hukumar ta cdc da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda an amince da allurar rigakafin pfizer karo na uku a watan satumba kwamitin na cdc ya ba da shawarar cewa mutanen da shekarunsu suka kai goma sha takwas da haihuwa kuma waɗanda aka yi musu allurar rigakafin johnson and johnson watanni biyu ko fiye da suka gabata sun cancanci a ƙara yi musu ƙarin allurar sannan masu shekaru 65 ko sama da haka waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin pfizer ko moderna ana ba da shawarar da su ƙara yin allurar rigakafin watanni shida ko fiye bayan sun yi allurar ta biyu masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta hong kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su yi rijistar katunan wayarsu da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin da ke fama da dokar tsaron ƙasa An kaddamar da dokar a watan Yuni kuma ta fara aiki a watan Satumba. Dokar ta ƙayyade layukan waya goma ga mutane kuma kamfanoni zuwa ashirin da biyar kuma an buƙaci sabbin masu amfani da layukan dole ne su yi rijista da sunayensu ta amfani da takardar su A watan Maris masu amfani da wayar hannu za su buƙaci yin rijista da ainihin sunayensu a ƙarƙashin dokar. gwamnatin hong kong ta ce dokar na da nufin sauƙaƙa da gano waɗanda suka aikata laifuka ta hanyar amfani da layukan wayarsu saboda ta haka ne za a kiyaye amincin ayyukan sadarwa da tsaron hanyoyin sadarwa duk wanda aka kama da laifin take wannan doka zai fuskanci ɗaurin shekaru uku a kurkuku ko za a ci shi tara mafi girma ta kusan dala dubu ɗari da talatin Fiye da ƙasashe 40 sun bayyana damuwarsu a cikin wata sanarwa da suka fitar a Majalisar Ɗinkin Duniya game da halin da 'yan ƙabilar Wiga da sauran musulman turki ke ciki a lardin Jinjin mai cin gashin kansa a China. Wakilin Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Faransa a madadin ƙasashen ya ce, keta haƙƙin ɗan adam azabtarwa tilastawa cin zarafi da raba iyaye da 'ya'yansu na daga cikin ukubar da 'yan kabilar tawiga ke fuskanta a cikin sanarwar haɗin gwiwa ƙasashen sun kuma nuna damuwa game da sa ido sosai kan 'yan kabilar tawiga da membobin wasu kabilu tsiraru da kuma danniyar gama gari na ƙananan ƙabilu da addinai. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla shugaban najeriya ya ba da sabon umarnin tabbatar da murkushe hantacciyar kungiyar ipob da ke tada zaune tsaye a kudu maso gabashin najeriya mai bayo shugaban najeriya shawara akan sha'anin tsaro janar muhammad babaganan munguno ya yi wa wakilin ma abuja umar faruk musa karin haske dangane da odar da shugaban kasar ya baiwa hafsoshin tsaro na kasar kowa ya san cewa mutanen nan sun dage ko ta kaka na ha maza ha mata sai an hana wannan zaben mutanen kungiyar ipod da ɗayan askarawan su da suke kira security network na gabashin kudin nigeria shugaban ƙasa dai ya yi magana cewa ya ba da duk bukatun da ake da su ya bayar akan harkar zaben da kansa amma na tsaron ne ya fi mahimmanci saboda jami'an tsaro dage su hana tashin hankali rudani hayaniya da sauran abubuwa wanda mutanen da suka dage suka turje dole sai an yi jami'an tsaro kuma sun shirya su fuskanci wannan abin a yanzu ma an fara ganawa da ƙananan ƙungiyoyin da suke can kudancin najeriya inda za a yi a taimaka taimakawa al'umma kuma shi shugaban ƙasa ya faɗa cewa duk ta kowane hali ba zai bar a hana wannan zaben da za a yi a anambra ba ko ta yaya dole sai an yi wannan abin don in dai mutanen da suka samu suka yi nasara suka hana yin zaben nan to kamar an gaza kenan kamar sun fi ƙarfin hukuma kamar sun fi karfin gwamnati kuma wannan abun ba zai yi ba ba gwamnatin shi shugaba buhari ba saboda haka yanzu zaman tsaro sun riga sun fara magana da duka hafsoshinsu da ke can jihohin kudu maso gabas su kuma mutanen da suke aiki da inec su ma akwai abubuwan da suka sa a ƙasa domin su kare dukiyoyinsu da kayan aikinsu a can. Wani abun damuwa shine a dai lokacin da ake tunanin za a ɗauki ko ƙara yawan sojoji da sauran dakarun tsaro da mun a murkushe 'yan ipob a can bangaren a nan arewacin najeriya kuma ana fuskantar kalubale na matsalar tsaro ai kama kuma ana kukan jami'an nan ba su isa ba wato harkar tsaro ba a kowane lokaci ba ne za ka dinga ana samun nasara yau in aka yi nasara a wurare goma sha biyar kila guda daya za a gaza kuma inda aka gaza ba wai su jami'an tsaron bane suka zaza amma 'yan ta'adda da yake duk suna cakuɗe da al'umma ba wanda ya san su za su iya yin barna guda ɗaya wanda zai rufe abubuwan da nasarorin da aka yi domin irin yakin da ake na yanzu ba irin yakin da ba ne yakin karnin ashirin da ɗaya ɗin nan yaki ne da dole sai al'umma da kansu sun tashi sun taimaka wa sojoji da jaban tsaro domin bayan baka misali ko sojojin ruwa nasarorin da suka yi a wata shidan da suka wuce ba a taɓa yi ba wannan nasarar da ake ta yi a bangaren manya-manyan tekunan da aka yi akwai ripotin da muka samu daga kungiyar tsaron tekunan duniya da suka ce ba a taɓa samun nasara wanda aka samu a watanni guda uku da suka wuce ba abin da ake kira gulf of guinea a cikin shekaru guda ashirin da bakwai da suka wuce ba a taɓa samun nasarar da najeriya suka samu amma mutane ba su sani ba sababbin shugaban nan gaskiya sun tashi sun dage amma inda kowa ya sani kayan aiki din nan ba lokaci guda ɗaya za su zo ba kuma ni na tabbata shugaba buhari ko shekaran jiya da ya samu babban bakon nan daga sarki akwai abubuwan da aka tattauna a gaida umar faruk musa to daga najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar nijar inda haɗaka kungiyoyin manoman albasa a jihar tawa ta gudanar da wani babban taronta domin rantsar da babban kwamitin jiha na manoman albasa da zai kara tabbatar da noma da kasuwancin albasar haruna wan ya halarci taron ga hukumar hutunsa Haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma albasa na jihar Tawa ne suka haɗu a birnin Tawa inda suka gudanar da zaman taron girka babbar ƙungiya ta jiha ta manoma albasa mai suna Anfo inda daga ƙarshe suka zaɓi shugaban ƙungiyar manoma albasa aminci ta tsarnawa a matsayin sabon shugaban su. Sai ce yau babbar rana ta gare mu mu manoma na jihar Tawa. tunda abu na da mun ka daɗe muna jira yau allah ya kawo mana shi yau ga mun haɗu mu duka mun yi biro guda kenan sai in ce babbar ci gaba na gare mu tunda tahiya duk in babu haɗin kai tahiya ta wadda ba ta yi don ko wani bangare ya ji daɗi wani bai jin daɗi yanzu yau allah ya gwada mana mun haɗa kanmu kenan sai aiki da waɗanda sun ka jagoranci wanga abu har kai yau mun ka haɗu mun ka taru an kai biro sai mu ce mun gode musu allah saka musu da alheri bayan an girka sabon kwamitin gudanarwa na kungiyoyin manoma albasa na jihar tawa sabon magatakardar kungiyar ta amfo ta jihar tawa ya fayyace muna ababen da suka bukata da ma waɗanda za su sanya ma gaba a cikin nasu ayyuka nan gaba lalle wanga biro da aka kafa abu ne wanda yake yaƙi ne na neman yadda albasa za ta ci gaba da muka kafa tun yau shekara ta dubu biyu shekara ta dubu biyu muka yi cooperative ta farko kamin mu yi federation mu yi union mu yi confederation har yau allah ubangiji sarkin sarauta ya sa mun zaka mun yi confederation ta biron region kenan sai mu ce ma allah mun yi godiya shekara 20 yau muna kokowa ko makahu ya lalaba ya san kungiya albasa ba kamar sauran kungiyoyin take ba ta yi ayyuka da yawa ta yi abubuwa da yawa fiye da makahu sai ya lalaba shishiya An dai soma taron da halartar mataimakin magatakardar ofishin gwamnan jihar Tawa tare da halartar shugaban zauren 'yan kasuwa da manoma na jihar Tawa a lokacin girka wannan sabon kwamitin gudanarwa na haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma albasa amfo ta jihar Tawa Haruna Mamman Bakwana na birnin Kwanni birnin Tawa jamhuriyar Nijar. A gai da Haruna mun bako, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Yanzu zan yi bayani na To yanzu kuma daga Nijar za mu tsallaka kasar Kamaru inda awal garba daga kasar Kamaru zai shigo mana da rahoton na musamman. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru dai ta sake kara kaimi wajen ganin duk dan kasar na jamhuriyar Kamaru sai ya samu shaidan gudanar da allurar rigakafi na cutar COVID-19 ko coronavirus. Gwamnatin kasar da a cikin watan da ta gabata ne dai suka sake tsaura matakan tsaro. Kana a cikin 'yan makonnin na sun yi kokari sun sanya shingaye a filaye yayin sauka da tashin jirgin sama na kasar musamman ma guraben da ake samun baki 'yan yawon bude idanu da masu bulaguro daga wancan nahiya zuwa wannan nahiyar wannan da ya sa na tambayi kakakin hukumar lafiya na kasar ta jamhuriyar kamar musa maurice tonga ko wannan mataki da suka dauka zai fitar da 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru daga tudun na tsira kan kamuwa da cutar nan ta corona. actuellement, c'est juste pour contenir les informations à propos du vaccin. Il n'est pas encore destiné à authentifier la, la vaccination à l'extérieur du, du, Cameroun. Chaque centre de vaccination devrait avoir une tablette où une fois on télécharge. Mais il doit y avoir une dispositif d'impression sur place. Ça coûterait très cher de faire cet investissement maintenant. Et eh, wannan hakan dai muka ga cewa ya kamata mu yi kuma mu kara sanar da al'umman kasar mu muhimmancin allurar rigakafin kuma kuma mun sanya musu shingaye domin kar su shigo mana da cutar kasar mu kana muna ta kokari mu ga cewa mun cimma nasara wajen dakile cutar ta covid-19 a dukkanin lungu da sako na kasar mu baki daya shin ko kun kara kaimi wajen ganin cewar kowa ya mallaki katin da ke nuna shaidan yayi allurar rigakafin ne eh tabbas duk yayin da wani zai yi bulaguro zuwa kasashen waje ko kuma zai shigo kasar kamar dole ne sai ya nuna katin sa? kuma duk mai bukatar samun katin na yin rigakafin allurar coronavirus din za mu yi masa cikin makonni biyu domin sai an gama duk wani bincike kuma a ga cewar baya da cutar nan ta corona a wannan lokacin za mu iya mika masa katinsa na shaidar cewar ya yi allurar ta rigakafi sai kuma ta ɗaya hannun kuma a ƙasar jamhuriyar kamaru karo na uku kenan bayan an fara yin taro a ƙasar maroko da ƙasar jibuti a halin yanzu kuma suna ci gaba da yin taron ne a ƙasar jamhuriyar kamaru an da ministan sufuri ernest ngala hebibihi ya wakilci shugaban gwamnatin ƙasar kuma kuma firaministan kasar jamhuriyar kamaru musta jiyangote a farfajiyar taron da ake gudanarwa a birnin kirbi allah ya yi wa manema labarai jawabi cewa dans, dans son modèle de développement. Donc pour nous, c'est un motif de fierté. dole ne mu mai da hankali ga babban tashan jirgin ruwa na kirbi wanda babu irin ta a rahiyar ta afirka kuma wannan makekin tashan jirgin ruwa yana da tasiri a nahiyar mu kasashen da ke gudanar da harkokin shiga da fici kuma ba za mu cimma nasara ba sai mun zama tsintsiyar ɗaya wajen inganta matakan tsaro domin kare lafiyar jiragen ruwa da ke shigowa daga nahiyoyi daban-daban na duniya da kuma kare dukiyoyin al'umma waɗanda a halin yanzu da hakkinsu ya rataya a wuyanmu ministan ya ci gaba da cewa dans un cadre économique et échanger, ce n'est pas si qu'on puisse aller de l'avant. Le transport a besoin d'intégration et à l'heure numérique, il est important que position être en phase avec toutes les nouvelles normes. Babu wani abin da zamu yi sai dai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin mun yaƙi masu fashin jirgin ruwa muddin dai muna buƙatar tattalin arzikin ƙasashenmu su ci gaba musamman ma na wanda suke harkoki a manyan tashoshi na jirgin ruwa na nahiyar mu ta afirka ta dai hannun kuma hukumar zaɓe na ƙasar jamhuriyar kamaru ne ko election kamaru take ci gaba da sabunta katunan zaɓe na al'umma ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin ganin kowane ɗan ƙasa wanda shekarunsa suka cimma mallakan katin zaɓen shi ma ya samu katin zaɓen sa a faɗin ƙasar baki ɗaya domin zaɓukan da za su bijiro nan da waɗansu watanni masu zuwa wanda ne yasa na tambayi alhaji ali danash masanin harkokin siyasa a ƙasar jamhuriyar kamaru kan wannan hukuma ta elekam ko kuma election ta ƙasar kasar kamaru ga abin da ya ce alhaji garba ile kamkan wato sunan shi a takaice dai za mu fara da sunan shi wato ile kam ne wato election cameroon wato zaɓe na kamaru sunan shi kenan aikin shi kuma da muka san shi da shi aikin da aka bashi ne wato ya yi rajista waɗanda suka kai shekaru na yin zaɓe wato ya yi rajista ya yi lissafin kuma wa a lissafin kuma masu zaɓe wato kasan da a kasan kamaru wato shi ka kai shekara 21 ka kasancewa wanda ya isa ya yi zaɓe shi zaka je gani a kowane shekara shi elika mai sake buɗe rijistar shi saboda ya ɗauki waɗanda wanda suka shika shekara 21 wannan shekara ta ji aikin shi na farko kenan ya yi rijista ya yi lissafin kuma waɗanda za su yi zaɓe wato ya yi rijista ya san lissafin waɗanda za su yi zaɓe a farko aiki shi kenan aiki shi na biyu kuma shine wato shi yake haɗa zaɓe yayin da shugaban ƙasa ya ba da izinin cewa a yi zaɓe to shi kenan shi a turo ma elikam su ne za su haɗa zaɓe kungiya kungiya su za su yi zaɓe danki dankin zaɓe na kaga duk su za su shina sun suka san lissafin daidai dankin zaɓe daidai mutanen da za su yi zaɓe daga rejista kuma sun san daidai mutanen da za su yi zaɓe su ne masu lura da daidai lokacin da za a tsayar da zaɓe lokacin da za a soma zaɓe ana soma zaɓe a ƙasar kamaru da karfe takwas wani sa'in amma dai ana tsayar da shi kowa ya shi na da karfe shidan yamma eh wato karfe shidan yamma man gariba ake tsayar da zaɓe to kaga duk wannan shine aikin su su yi shi su baka karta su yi lissafin kuma masu yin zaɓe to kaga wannan aikin su kenan na farko amma shi elikafin tsarin da aka yi mata wato shi aka zama da ita kama wata kungiyar eh, ma'aikata wato a kasanta shi aka yi eh, head manager wato director general shi director general na wato director shi director general shi ne zai ɗauki ma'aikata wato da zai raba su jihohi jihohi kuma shi ne yake biyan su yake da nauyin biyan su a wannan lokaci shi kuma aiki shi kenan ya ɗauki yin aikin elekam ya rarraba su jihohi jihohi kuma iya ya ba su matsayi ma a kowane lokaci in ya ga dama kuma shi yake biyan su ta goshi kuɗi yake zuwa ta goshi yake ta ta goshi ake biya a biya waɗannan ma'aikata shi a gefe shi kuma shi aka wata kungiya da ake kiranta conseil electoral wato ita lura da kungiya ne na shawara mu na bincike da bincike da cancantawa abin da ya faru a yayin da aka yi zaɓe kuma da bayar da ba su faɗa mu mutane ba ba su miƙa ma eh, babban kotu wanda aikinta ne sanar da sakamakon zaɓe to ka gani wato su wannan kungiyar da take nan akan wannan dissertation ita ake kira kungiyar shawara da bincike da shirya komai da komai kuma su miƙa ma babban koto kotun bai sadar da abinda zaɓe ya haifar kenan ko ya sadar da mm, abin da zaɓe ya haifar yawwa wato ke ya sadar da mm, zaɓe kotu ne ke sa da sakamako zaɓe to ga gani a wannan lokacin ne wato duk waɗansu yan adawa da suka tafi wannan zaɓe za su iya su jefa ƙarinsu a wannan kotu da ko ne abin da suka gabe musu daidai ba su tambaya a a kan takarda dai haka aiki helicap yake yanzu shi je daga cikin ya ake saka mutane a aiki helicap su wane ne suka cancanta su kasance masu faɗa aji a wannan eh, helicap Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. gaishe ka har yanzu ne muna kamaru ga kuma awal ya dawo da wasanni a takaice. gwamnatin kamaru wata kwamiti ta musamman domin ganin irin ayyukan filayen taka leda da ƙasar ta kamaru ta yi ƙoƙari ta gina wanda a halin yanzu dai an ba wa ƙasar damar ɗaukar nauyin gasar cin kofin zakalun nahiyar afirka a shekarar 2022 wadda 'yan watanni uku ne kasar suka rage wa ƙasar ta kamaru ta gudanar da wannan gasar kwamitin dai ya hada da manyan tsofaffi masu buga tamola na nahiyar afirka da ma manyan masu sana'ar aikin jarida na kasar faransa haka zalika da kuma tsofaffin 'yan wasa na kasar ta jamhuriyar kamaru malam zakari ya yi mini karin haske a matsayinsa na masanin wasanni da kuma sanya idanu na harkar gudanar da gina sababbin filaye a ƙasar ta kamaru ga abin da ya ce. Eh, muhammad awal garba amsan da zan baka gami da wato wannan batun na eh, ziyara da eh, sakataren wato fadar shugaban ƙasa Eh, Ferdinand Gongo ya kai filayen wasanni bisa umarnin shugaban kasa da ya hada tsofaffin 'yan wasa na Afrika kamar Alhaji Diouf Uh, Samuel ito Jeremy Jitab, Rigobert Son Bahanak. E eh, abu ne mai kyau da kowa da kowa ya yaba saboda a nuna wa duniya cewa kamurfa kamar eh, tunanin tafe a shirye take tsaf domin karɓar bakoncin wannan gasar sun kai ziyara sun kasance a garwa kuma a yawunde eh, zuwa duwala har eh, kudu maso yammacin kasar wato buya kenan suka je limbe suka gangara ma wato yammaci a wato bafusam kenan wato wa'annan filayen da za a fafata sun je sun ziyarta kuma ziyarar gani da ido ne saboda shugaban kasa ya bukaci wato ani mai kula da fadarsa shi kansa ya je ya duba wannan abin saboda kar a bashi wasu labarun da a gaskiya eh, ba haka bane saboda a yanzu hakan nan bai ba ma wato ministocinsa ko kuma wasu kama masa rahoto a kai eh, gaskiya ba ya bukaci aika wato hannun damarsa to wannan ziyara kuma da hannun damarsa ya kai a gaskiya eh, ya ji daɗi sosai abin da ya gani yawa sai dai da ko wasu ɗan ƙananan ayyukan da suka saura eh, musamman man a wani otal da ke garwa yawa to wani shi na shiga otal benue ne wanda da ƙananan aiki ne kawai suka saura eh, kuma a nan duwala da kawai ɗan hanyoyi hakan nan da za a ɗan masa ma a ɗan kawo gyare-gyare to wannan abu ne da eh, gaskiya yake da kyau kuma su kansu tsofaffin 'yan wasan sun ji daɗin hakan saboda su kasance wato jakada ne na kasashen su domin su kai labari a wasu wato kasashen domin mutanen su samu saniyan cewa eh kamar nuna shi da ya tsab babu wata matsala da ke nan tafe yau wato wannan shi ne kawai matsalan da za a iya samu kawai a bangaren ainihin hukumar wasan kwallon kafa domin har yanzu ba a samu wanda zai shugabanci hukumar wasan kwallon kafa ba amma da insha Allah nan da zuwa dai watan Disamba za a samu cikakken bayani akai za a samu wanda zai tafiyar da al'amuran wasan ƙwallon kafa a ƙasar kamaru wanda eh, zai kai ga ci gaba na ayyuka da ke kan gaba dai kamar a gaskiya ta ja da baya sosai tsawon shekaru shekaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gai da Awal Garba, da wannan muka zo ga shinmu na ƙarshe labarai a takaici. Angela elizabeth ta koma bakin aiki a yau juma'a bayan da ta kwanta a asibiti na kwana ɗaya abinda fadar Birkenham ta kira zuwa asibiti don binciken lafiyarta A cewar fadar sarauniyar mai shekaru 95 ta kwana a asibitin King Edward 7 mai zaman kansa a daren ranar Laraba inda aka yi mata gwaje-gwaje bayan da ta soke ziyara aiki zuwa arewacin Ireland don bikin cika shekaru 100 da kafuwarta. Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba, Rochelle Walensky shugabar hukumar ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis. abinda ya sa hukumar ta cdc da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda Masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta Hong Kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su yi rijistar katunan wayarsu da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin da ke fama da dokar tsaron ƙasa. An ƙaddamar da dokar a watan Yuni kuma ta fara aiki a watan Satumba. masu sauraro baki da abin da ya sabo ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da tana na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi la Hashin gomen ne ke cewa ku huda lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.